uku ne ya hana a yi sallah a cikinsu bayan sallar asuba har rana ta fito a wata riwayar ƙida rumhin wato ta fito daidai gwargwadon tsawon wato kan sakali tsawon mashi kamar mita biyu kenan daga ƙasa shine kamar wato minti goma sha biyar bayan minti goma sha biyar zuwa ashirin bayan hudowar rana sannan lokaci na biyu shine ya komo ƙa'imu zahira yayin da wato inuwa take tsayawa cak shine lokacin zawal sannan lokaci na uku bayan sallar la'asar har rana ta faɗi a waɗannan su ne lokacin na kullum to akwai kuma ƙarin lokaci da aka sanya shi ne yayin da liman yake hudu ba yayin da liman yake hudu ba ga ba wanda ya shigo masallaci din ba amma wanda ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartarsa da ya tashi ya yi sallah kuma a hadithin jabir ma yana cewa idan ɗayanku ya shigo masallaci alhali liman yana hudu ba ya yi sallah a biyu sannan ya taɗaita su saboda haka ga wanda yake ba shi ba shi wannan lokaci ba lokaci ne da ya halatta a yi nafila ba ko a yi karatun alkur'ani tunda an yi umarni da sauraron hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya wani abu a lokacin in ba sauraron hudu ba ba ya ce da ma zai mace ma ɗan uwansa ya amru bil ma'ruf ya ce masa ya hana shi akan taba wasu da wasa da tsakuwa in yayi wannan yayi wargi wanda kuma yayi wargi ba shi da juma'a sannan wai ce wannan ya sannan tambayar sa ta biyu yake cewa idan an je makabarta sai ga wasu mutane suna tsugunawa wasu suna tsaye menene hukumar yin haka wato yana nufin yayin da za a yi addu'a yayin da addu'a ko ya ba sharadi bane sai an yi ta tsugune ita jana'iza idan aka je binne ta an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan kabari an ruwaito kan cewa ya zauna kamar yadda ya zo a hadithin albara'u ibn azib har aka gama binnewa bayan an gama din kuma ya zamanto cewa ya yi wa'azi saboda haka abu ne wanda yake babu ba shi da wata alaƙa ta ibada ba sharaɗin addu'a ba ne ba ladabi ba ne na addu'a ba istihbabi ba ne na addu'a cewa sai an yi ta zaune saboda haka ga in za a addu'ar wanda suke tsaye sai su zauna a wannan ba sharaɗi ba ne na addu'a ba kuma baya kuma daga cikin ladabban addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana ambaton Allah a kowane hali addu'a tana daga cikin kowane hali ba kuma malamai da suka da suka rubutu akan adabud du'a ba su ce idan za a yi addu'a sai an tsuguna ba dan haka da yadda yake ya sauka ga mutum yayi in yana tsaye ne yayi a tsaye in yana zaune ne yayi a zaune idan ma yana ganin kan cewar yi a tsaye din bai halatta idan yana tsaye din aka fara addu'ar ya zauna domin yana itikadin cewa zaman shine yafi to wannan itikadin nasa kuskure ne yin haka sai ya zama to kan cewa wannan kuskure ne domin kamar ya kirkiro wani abu sabo a cikin addini wanda yake ba a faɗa ba a umarce shi da ya yi ba wannan ya ce mutum ya tsufa ba zai iya azumi ba kuma ba shi da abin da zai ciyar yaya zai yi wanda ya zama to ya tsufa ba zai iya azumi ba kuma ba shi da abin da zai ciyar sai yan uwansa su ciyar da shi sai yan uwansa su taimaka masa wanda suke da wadata domin wannan akan ya sauke farali ne na Allah abin da akan ya sauke abu wanda yake wajibi a kansa idan yana da 'ya'ya kamar yadda yake wajibi akan 'ya'yansa su ciyar da shi wajibi ne su taimake shi akan yin abin da yake na haƙƙi a kansa sai su ciyar a maimakonsa idan su ma ba za su iya ba sai abin ya koma baitul mali abin ba zai yi ba sai abin ya koma baitul mali sai a koma gidan zakka irin waɗannan sai a sanar sai a kai ma gidan zakka in yaso su su ɗauki nauyin ciyar da wannan ciyarwa a maimakonsu a kowace rana ta watan ramadan a dunkula hannu in za a tashi da sujada shin akwai hadisi ne ko kuma ijtihadin malamai idan akwai hadisi a wani littafin yake akwai hadith duk da yake malamai sun yi sabani akan ingancinsa da kuma ma akan fahimtarsa al'ajin a waɗansu sun ce ma'anarsa shine wanda yake dunkula hannu yayin da yake yin kulli saboda haka idan mutum zai tashi a cikin sallah sai ya tashi da wannan hai'a hadithin yana cikin sunan al-baihaqi al-kubra waɗansu kuma suka ce a'a wannan tashif ne ma'anarsa al'ajiz ne ala hay'atil ajiz annabi sallallahu alaihi wasallam in zai tashi yana tashi irin sifar wanda yake wato ya gaji irin sifar wanda yake mai nauyin jiki wato a ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan shine ba zai iya miƙewa da ƙarfinsa ga baki ɗaya ba sai ya jingina da wato ƙarfin da nauyin hannunsa ya sanya nauyinsa akan hannu to wanda yake wannan ba lallai ya zamanto a sifar ajiz a sifar ba sai ya dunkula hannu din ba ala ayi hal mas'ala ce wadda take ta fahimta ibn rajab alhambali ya rinjayar yana ganin rashin ingancin hadithin kuma ala fardu a bisa ma a kaddara ma ingancin nasa yana cewa ya dauki fassarar sifatul ajiz din shine ya rinjayar sheikh albani kuma ya tafi akan zahirin yadda ya zo a cikin riwayar al'ajin saboda haka ya daga cikin sunnonin sallah idan mutum zai tashi daga zuwa ga raka'a ta uku raka'a ta biyu ko raka'a ta uku sai ya dunkula hannunsa ya kafa su akan kasa wanda kuma suka ce in ma ala sifatul ajil din ne cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda nauyin jiki dan haka din zai karfafa shi saboda haka idan babu bukata ba sai mutum yayi ba kamar yadda suka tafi akan jalsatul istiraha cewa jalsatul istiraha idan mutum yana da bukatar ta saboda nauyin jiki zai yi waɗansu kuma suka ce a'a wannan sunna ce sabita daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inkari ga duk wanda ya ɗauki fuskar da ya ɗauka domin yana da kowannen su yana da hujja yana da fuska ta wato dalili a cikin shari'a a dalili a cikin fahimtar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am za idan idan fuskar idan fuskar haka ta bayyana gare ka mutum yarin jaya gare shi ai bincike ya ga cewa haka din ne babu laifi zai iya yi a kamar yadda na ce akwai malamai duk sun tafi akan kowace fahimtar kuma wajen ma bambanci wajen ra'ayi din wajen tarjihi malamai sun yi duk tarjihin wanda ka ɗauka akan haka zai tafi malamin mu Sheikh Muhammadul al-Muqtar yana rinjayar da abinda Ibn Rajab ya tafi akai a wajen babul jalsatul istiraha da wajen babun al'ajin din duk gabaki daya wannan yace gashi an hana mu daga murya a karatun alqur'ani a masallaci don natsuwa don Allah a jawo hankalin masu fira a masallaci eh, wannan kwarai da gaskiya da muhimmanci wannan tsokaci da wannan dan uwaye idan an hana ka ɗaukaka murya da karatun alqur'ani domin mutane su samu nutsuwa wato kuma su samu wato a fahimtar abin da suke karantawa kaga min babu aula mutum ya ce zai yi hira shi yasa ne imam shi yasa ne sayyidina umar yayi haraba a masallaci wanda yake nuna kan cewa haraba ba ta daukan hukuncin masallaci ce idan mutane suka zo za su suna surutu a masallaci sai ya ce a fitar da su cikin haraba wato wajen masallaci kamar kamar nan kamar nan kewayen masallaci ne ita ce harabar masallaci kagan zaka shigo ai ba zaka yi du'a udkhulul masjid ba ko ko da ka shigo wancan kofar zaka yi zaka yi du'a udkhulul masjid hmm, ba za ka yi ba ba za ka yi tahiyatul masjid ba dan ka shigo nan wajen mai janaba zai iya shiga ha ba zai shigo cikin masallaci ba haka zalika mai haila ba ta shigo cikin masallaci ba amma za ta shiga cikin haraba to hikimar yin haraba dan kada a rinka yin surutu a cikin masallaci dan a tsare wato martabar masallaci martaba biyu ce akwai wato maslahar ba wai kawai ta shi kansa mai yin karatu ba a'a maslahar ta kan cewar wato ganin girman wajen ba ma wajen wato girmansa tunda akwai abubuwa da dama da sun halatta wani waje amma a masallaci ba su halatta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya a masallaci har cewa yake idan mu gwaji mutum yana cigiya ku ce kar Allah ya saka ga abu. ya hana ciniki a cikin masallaci yace in kuka ji mutum yana ciniki a cikin masallaci ku ce masa kada Allah ya sanya riba a wannan kasuwancin naka to saboda haka wannan duk domin me yi domin me saboda a girmama masallaci fi buyutin adinallahu an turfa a gidaje waɗanda Allah ya umar ya bada izinin a ɗaukaka su a ɗaukaka waɗannan gidaje a gina su su zamanto maɗaukaka ɗaukaka waɗannan gidaje ɗaukaka ɗakunan Allah shi ne wato da ganin girman Allah a cikinsu yana daga cikin ganin girman Allah ɗin kada mutum ya rinka surutai a cikin masallaci musamman zantuttukan duniya musamman zantuttuka na duniya amma abin da aka ruwaito na cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah asuba suna yin zancen a irin rayuwarsu ta da ta jahiliya suna tuna ni'imar Allah a gare su da yadda Allah ya shirye su annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin su suna yi sai dai ya rinka murmushi shi kuma yana zaune a wajen da ya sallah yana yin zikiri har rana ta fito wannan bai nuna kan cewa suna zancen duniya bane zance ne ta fuskar wato tunatar da junan su ni'imar da Allah ta'ala ya musu da ya shirye su daga jahiliya ya shirye su zuwa ga addinin musulunci to kaga wannan ba wai babin hirar duniya bace kuma ba za a ɗauke ta akan matsayin cewar wato hirar tana cuɗanya karatun mai karatu ko kuma zikirin mai zikiri wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi irin wannan a gabansa ya hana saboda haka kaga kenan sai a ɗauki surar da ya halatta ɗin na zaman nasu da suke suna wannan maganganun da suke yi ba surar da yake ta shiga cikin abin da ya haramta ɗin bane na wato a ɗaukaka murya da har za ta da har za wato rikita mutum a cikin karatunsa da yake yi ah, saboda haka wannan wannan shine bayani don haka ɗan uwa ya kamata a kula da wannan yana daga cikin kuma wannan yadda ake shigowa cikin masallaci wato da waya ba a kashe ba ko kuma ba a sata a cikin yadda yake ba za ta ba za ta wato ɗauki hankalin mutane bayan da suke sallah ta kawo musu tashwishi ko kuma yadda suke karatun alkur'ani ko da suke jin karatu duk wani yana daga cikin wannan ya kamata a kiyaye wannan kuma ko ba don komai ba don ka kiyaye haƙƙin ɗan uwanka musulmi haƙƙin ɗan uwanka musulmi إن الذين يؤذون والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا cutarwa ga muminai maza da muminai mata ba tare da sun yi wani abu sun yi wani laifi ba to waɗannan sun ɗaukan ma kansu ƙarya laifi kenan da kuma saɓo mai girma to kaga kuma duk abin da zaka yi wanda yake zaka takura ma dan uwanka musulmi alal misali ya haɗu zuciyarsa ta haɗu akan ibada sai kawai ya ji ƙarar waya hmm? ransa zai ɓaci ka ɓata masa rai to wannan ɓatawar da kai yana daga cikin aziya yana daga cikin aziyatul mu'min hmm? inda zai maka mummunan addu'a sai ta ci domin ka domin da'awatul ka zalunce shi da'awatul mazlum ko mustajaba ce hmm? a cikin wannan ma ya kamata da Allah ina so ne tambihi saboda yan uwa da suke zuwa da wato yan uwanmu mata da suke zuwa tare da yara zuwan yara masallaci abu ne abin so a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna zuwa wata ran yana hudu ba hasan ko husaini suka shigo ya shigo masallaci na tafe yana yana tatata yana faduwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar hudu ba ya dauko ya dauke shi ya dora shi akan cinye sai ci gaba da hudu ba saboda rahamarsa kaga a bar hudu ba domin yaro yayi sallah tare da umama ya dora ta akan wuyanta sahabbai kuma suna zuwa da yara masallaci don haka ne ma malamai suka ce hadisin da yake cewa jannibu masajidakum subyanakum hadisi ne wanda yake bai inganta ba wato ku nisantar da yaranku daga masallatanku hadisi ne bai inganta ba in aka yi haka sai a haramta ma yara rahamar Allah da take sauka a cikin masallaci saboda haka su zo su ma su samu rahamar Allah to amma kuma sai a yi musu sai a ladabtar da su a tsare su daga najasa yara mata za su zo da yara masallaci in an san waɗanda suke ba za su iya rike wato fitsari ne a sanya musu kunzugu a sa musu famfas hmm? ko ya kai yana gudu in an san cewa bisa ɗabi'arsa baya iya rike fitsari musamman yanzu cikin damunan nan a ɗaura masa famfas domin kada ya zo mutane suna cikin sallah ya zo ya musu fitsari ya ɓata musu sallah in ransu ya ɓaci suka yi musu in ransu ya ɓaci ya cuce su to kaga eh, iyayen suna da laifi a cikin wannan domin cutar mumini laifi ne a wajen Allah tabaraka wata'ala ko kuma suna yawan tsalle-tsalle da fitina a cikin masallaci a rinka tsawatar da su a rinka nuna musu cewa masallaci ba a haka hmm? su kuma yan uwa musulmi da suke zuwa in sun ga yara sun yi wannan su rinka yi musu musamaha su rinka yafe musu kada su kullace su su yi musu mummunan addu'a ya manto kan cewar Allah ya karba addu'ar su akan su domin sun zo samun rahama kuma ya zama ku rinka daukan domin Allah ya halatta su je su ma rahama da take sauka yayin da ake addu'an nan kan cewa Allahumma ummana bi ummana bi rahmatik su ma su shiga ciki sai ga wannan abin ya sanya musu wata inaya ta Allah wanda za su shirya har abada ba za su zamanto matsiyata ba hmm? saboda haka musulmi suwa masu zuwa su zamanto masu dan musamaha hmm? kuma waɗanda abin nan amma lallai iyaye su tsaya akan kula da su idan za su iya samun wanda zai zo ya rinka kula tare da su wanda yake mai dan hankali wanda ba lallai shi ya shiga cikin sallar ba ma ya zauna ko kuma in ya shiga cikin sallar ba lallai ya zauna ga baki ɗaya ya rinka kula da su wannan matlub ne abu ne wanda yake dinna taimakon juna ne akan ayyukan tsoron Allah da ayyukan alkhairi saboda haka da Allah musamman waɗanda suke zuwa wanda suke zuwa da iyalinsu duk da ƴan uwan mata ba su zo ba yanzu sa sanar da su akan wannan wanda suke zuwa tare da yara ba a hana yara zuwa masallaci ba kamar yadda muka gani ba za mu haramta abin da Allah ya halatta ba da yawa mutane suna cewa ya kamata da Allah a hana yara masu zuwa da da wato iyaye masu zuwa da yara masallaci a an aka haka sai mu kirkiro wani abu sabo a cikin addini abinda Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude kofar mu ba za mu rufe ta ba tunda shine ya bude kofa a zo tare da yara to amma kuma a kula da tsarin yanzu ba irin tsarin da bane da masallatai babu shimfiɗa da sauransu akwai akwai yashi ne don haka idan yaro ya yi fitsari kawai sai a ɗauko ruwa a kwarara amma yanzu idan yaro ya yi fitsari a nan wajen inda ake da tayil ɗin nan kaga kafin a ce an tsabtace wannan wajen sai ya bata waje mai yawan gaske ruwan da za a ɗauko a kwarara kafin ya zama kan cewa an tsarkake wajen musamman ganin kan cewa munan tsarin ba irin tsarin kamar a inda aka ci gaba bane kamar a harami na makka wanda yake za ka ga sun zo da irin abin da yake cikin sauki za a tsabtace za a tsotse za a tsotse ruwan ya zama kan cewa ba sai lalle ya ya najastar da wuri mai yawa a cikin masallacin ba na aka mu kiyaye wannan mu kiyaye haƙƙin ƴan uwan musulmi masallata sannan menene hukuncin jin kaɗe-kaɗe a alkur'ani da sunna jin kaɗe-kaɗe bai halatta ba a alkur'ani da sunna amma bayanin allah ya kai mu in allah ya kai mu gobe in allah da ma ƙara cikakken bayani a kai wannan tambayar ba a amsa ta ba saboda haka sai mu tashi yanzu kamar yadda muka ce aya ta 144 a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين الله تعالى يتي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بزمن توبة فاتي منزو وند منزني سوچي غبانسا أفإما تأو قتلا انقلبتم على أعقابكم تو ينزو إذن يموتوا ko kuma aka kashe shi sai ku juya baya akan digadigen ku koma kafirci wa man yanqalib ala aqibaihi duk wanda ya juya baya ya koma kafirci ya bar addini ya bar addini falan yadhurra Allah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wa sayajzillahu shakirin da sannu Allah zai bada kyakkyawan zai bada sakam zai sakamta ma masu tsoron Allah da wato masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakamako kyakkyawar sakayya wannan ayar ta sauka ne a lokacin yakin Uhud kamar yadda muka ce domin ana cikin yakin Uhud sai shaidan ya yi kururuwa cewa an kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ibn Qami'a daga cikin mushrikai wanda ya dauki dutse ya jefi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ya ranka yayatawa a cikin rundunar mushrikai cewa ya kashe Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka a lokacin nan sai mutane suka musulmi sai suka rude Munafukai sai suka ce ai da annabin Allah ne na gaskiya ba za a kashe shi ba don haka ku koma addininku ku ku koma addininku na gargajiya na iyaye da kakanni don haka ku je ku samu sulhu da Abu Sufyan har suka ce ya kamata mu je mu nemo ina Abdullahi ibn Ubay ibn Salul a nemo shi ya je ya neman mana aminci a wurin Abu Sufyan mu ce mun tuba mun tuba mun bi dan mu zauna lafiya tun da ya riga ya mutu mu bar wannan addinin addini ya kare to shine Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face manzo wanda manzanni sun wuce gabaninsa saboda haka tamkar ana cewa kuna inkarin cewa shi ma ba zai zo ya wuce bane kamar yadda manzanni suka wuce kamar yadda annabi Musa ya wuce annabi Isa ya wuce annabi Ibrahim ya wuce amma da suka wuce an daina yin addini bayan su to ku dan me kuke kuke zamantowa kuna mu'amala kamar mu'amalar wanda bai san haka ba to shine Allah ta'ala ya kawo wannan uslubi yake tunatar da su abin da yake dama sun san shi din amma ya mai da su tamkar ba su san shi ba ce to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zama to ba face manzan Allah wato Muhammad sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan shine waje na farko da aka ambaci sunansa a cikin alkur'ani yayin da ya zaman to kan cewar ana nema ainuni ga wato matsayinsa zatin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ambaci sunansa amma wajen kira Allah maɗaukakin sarki baya kiransa da wannan suna baya ce masa ya Muhammad babu inda a cikin alkur'ani aka ce ya Muhammad kamar inda aka ce ya Ibrahim ya Adam ya Musa ya Isa ya Huda ya Nuhu ya Hud ya Yusuf ba inda aka ce ya Muhammad sai dai a ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi ya ayyuhan rasul ya kai wannan manzo ya ayyuhal mudaffir ya ayyuhal muzammil haka dai da sifofinsa ake ambatansa kuma aka ladabtar da mu cewa mu ma mu ladabtu da irin wannan ladabi da Allah ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kada mu sanya yanda za mu kira shi tamkar yanda muke kiran junanmu kada mu ce kada muka ce kada mu ce ya muhammad shi sa sahabbai ba sa faɗin haka sai dai su ce ya rasulullah ya nabi allah haka suke ciki haka suke kiransa ba sa kiransa da sunansa ba sa kiransa da sunansa amma idan wajen da aka ce wajen da ambaton sunan nasa ya zo wanda yake faɗansa a haka ibada ne to haka za mu faɗa ba za mu canza ba alal misali ba za mu ce wa ma a to ai ma ce muhammadu wannan suna yana da nauyi a baki hmm? ba za mu ce za mu canza aya tunda alkur'ani yutla ba za mu ce wa ma sayyiduna muhammadu illa rasulun ba za mu ce sayyiduna ba wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu salati ya ce Allah qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ba za mu ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba in muka yi haka domin wa'annan lafuzza ne na ibada in muka yi haka ba mu yi ladabi ba ba mu bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan waɗansu wai suna cewa ai faɗin haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ai wannan ba wai yana ba wai yana nufin ai yana daga cikin tawalu'unsa amma mu idan muka yi na ta fuskar ladabi babu komai akan wannan a'a inda haka ne sai mu ce wajen kiran sallah ma mu canza kiran sallah in muka zo maimakon mu ce ashhadu anna muhammadar rasulullah mu ce ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah duk wanda ya kiran sallah haka kiran sallar su batil ne to shi sai a ce bai ladabi ba kenan dan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah a'a yayi ladabi domin ladabin shine kai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da abu haka za a koyar hmm? amma a bigire ba wannan ba kamar in muna cikin eh, idan mutum za ka yi hudu ba ko wajen lacca ka ce sayyiduna wa nabiyuna wa rasuluna wa maulana muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan yayi domin sayyidi ne eh, saboda haka yana daga cikin kuskure da waɗansu suke cewar wai masu abin nan masu wato malaman salaf ko kuma masu bin tafarkin salafi abin nan salafun salih ba sa cewa sayyiduna muhammad babu duk wanda yace haka ya kira yayi ma malaman sunna karya cewa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwarai muna faɗan sa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sayyidu waladin waladi adama wala fakhar amma wajen salati inda aka ce kada a faɗi inda aka koyar ba tare da ambaton sayyiduna ba ba za a faɗa ba idan mutum wajen a cikin salati a cikin sallah ba za ka ce in kana yin tahiya in kana yin tahiya za ka ce ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu a wata riwayar in kana tafi akan hadithin ibnu umar ne ko kuma kace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba za ka ce ashhadu wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu ko ko da imam malik shi ya koyar da mu tafiya mun ga yanda ake yin tafiya a cikin risala da cikin sauran littafai nan an ce wa ashhadu an ce ba a ce ba to wannan bayani ne yana da muhimmanci saboda kada a cuɗanya abubuwan a biyu wannan suna na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kakansa Abdul shi ya sanya masa shi kuma yana daga cikin tawfiqin Allah da aka tambayi abdulmuttalib me yasa ka sa masa Muhammad Ya ce liyahmaduhu ahalus sama wato li ard wa ahalus sama domin wanda suke a ƙasa da wanda suke a sama su yabe shi domin daga hamada yuhammidu muhammadun hammadahu yuhammiduhu tahmidan ya ya shiga ya isa matuƙa wajen yabansa sigatul mubalagha na alhamd wato wanda aka isa matuƙa wajen yabo a gare shi sha yabo sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne Allah madaukakin sarki ya yawaita yabo a gare shi kuma annabawa suka yawaita yabo a gare shi dukkan mutanen kirki suke yabansa min al-awwalina wal akhirin Allah ya tsara wannan suna da ambaci mutane da shi kafin annabci waɗanda aka kira su da wannan suna ba yawa gare su ba waɗansu sun kirga mutum hudu waɗansu sun kirga mutum biyar amma dai ba yawa gare su ba har Allah kuma babu wani wanda wato yayi da'awar ma ta farkin annabci ballantana ma ya ce a ce wato ya rikita da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tare da cewa wannan suna nasa sallallahu alaihi wasallam ambatonsa ya zo a cikin littafai na magabata cewa sunansa Muhammad sunansa Ahmad sunansa muhammad sunansa ahmad an ambace shi da wannan suna an ambace shi kuma da suna al-mutawakkil sammait anta abdi wa rasuli sammaituka al-mutawakkil kai ne bawa na manzura na sanya maka suna mai dogaro ga Allah haka yake a cikin at-taura to rasul kuwa fa'ul ne min ar-risala fa'ulun bi ma'ana maf'ul ai marsul ma'anar rasul marsul abin aikowa annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face abin aikowa wato shi ba mala'ika bane amma ko da ke kasar amma kasar wannan yana da cikin uslubin kasar mausufi ala sifa a iyakance sifar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin manzanci wato bai ƙetare manzanci ya kai ya zuwa ga zamantowa mala'ika ba ko kuma ya zamanto ubangiji manzancin wanda manzanni gabaninsa sun wuce wato shi manzo ne wanda zai wuce tamkar yadda manzanni suka wuce bayansa ba zai dawwama ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu suma kuma suma za su mutu to sannan sai a Allah ta'ala ya ce afa in mata aukuti. idan yanzu ya mutu ko aka kashe shi sai ku koma baya ku daina addini ku zamanto kun koma baya akan digadigan ku to sannan Allah ya narko ya ce wa man yanqalib ala aqibihi duk wanda ya juya baya ya koma cikin kafirci ba zai cuci kowa ba sai Allah ba zai cuci ba zai cuci ba zai cuci kowa ba kansa zai cuta ba zai cuci Allah da komai ba falan yadurru Allah shay'a ba zai cuci Allah da komai ba wasa yajzillahu shakirin Allah zai yi kyakkyawan sakamako ga masu godiya ga Allah wanda suka ci gaba a cikin da'ar Allah da tsoron Allah da yin jihadi ko da bayan sun san cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya domin yayin da munafikai suka so mu wannan magana musulmi darewa suka yi a'a irin su Anas ibn Nadar sai ya ce idan idan kuka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ubangijin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun la yamut yana nan da rai baya mutuwa tun idan kuma har an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ina amfanin rayuwa bayansa ku tashi ku yaki har kuma ku mutu saboda haka ya eh, eh, eh, abin nan ya dumfari inda mushrikai suke da aka ɗauko anas ibnu nabar tsakanin suka da caka da sara sun fi saba'in a jikinsa aka kasa gane shi sai yar wasa ce ta gane shi da wato da ɗan yatsansa da ɗan yatsansa ta gano shi to haka musulmi suka kasance to wasa ya jizillahu shakirin Allah zai mashi masu godiyar Allah kyakkyawan sakamako wannan ayar ita ce sayyidina abubakar ya ya karanta ta ga musulmi yayin da bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya matsayi da ya nuna cewa babu kamar sa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen jarunta ana kawo surar sayyidina abubakar mai sanyin rai mai yawan kuka mai yawan tausayi amma ba a kawo wannan janibin na wato jarumtarsa da rashin tsoronsa to babu mawukifi babu matsayi da ya bayyana wannan matsayi na sayyidina abubakar irin wannan lokacin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi ya rasu ranar litinin da lokacin walaha sayyidina abubakar baya ya tafi wajen matarsa a sulh sulh yana nan yanzu a wajen wato wajen da ake ce ma unguwar da ake ce mata farko unguwar da ake ce mata al-awali farko farkon awali a Madina ya taho Madina da ya samu da ya samu labarin rasuwar yana zuwa ya shiga ɗakin Aisha ummul ummul mu'minin radiyallahu anha ya shiga yana zuwa sai ya fuskanci inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake an lullube shi ya bude kansa ya sumbance shi ya sunkui da kansa yana kuka yana sumbatarsa ko ina Ya ya, wallahi la jima Allahu laka mautatayn amma al ka allati katabtaha alayka faqad mittaha Allah ba zai hada maka mutuwa sau biyu ba mutuwar da ya rubuta maka ya rasu ka ka riga ka mutu sannan ya rufe shi ya fita ya shigo cikin masallaci ya tarar da sayyidina Umar ya zara takobi yana kai komo ya kasa zama sayyidina Umar yana cewa duk wanda ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai ya sare masa wuya yana nan da rai zai dawo ya kashe zai dawo ya karkashe munafikai sayyidina Abubakar yana shigowa ya ce ijlis ya Umar zauna sayyidina umar ya zauna sannan ya hau kan mimbari sannan ya sannan ya tsaya ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad wanda wanda annabi muhammad yake bauta ma to annabi muhammad ya rasu wa man kana ya abudu Allah fa inna allah hayyun la yamut wanda fa dama allah yake bauta ma to allah rayayye ne baya mutuwa sannan ya ce qala allah ta'ala wa ma muhammadun illa rasul sannan har zuwa ga ƙarshen ayar wasa yajzillahu shakirin sayyidina umar ya ce yana jin wannan ayar ya ce sai gumi ya kwarara gare shi kafarsa ta kasa rike shi ya kasa tsaye ya kasa zaune wato ya gane cewa a shi abin hakika ne yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniyar nan kenan wannan sayyidina abubakar da ya tsaya da ya wannan shine sahabbai suka ce kamar ba mu san cewa wannan ayar tana cikin alkur'ani ba to sannan hankalinsu ya dawo jikinsu a imani ya dawo jikinsu nutsuwa ta dawo musu sannan suka fuskanci hakikanin abin da suke ciki to Allah maɗaukakin sarki lokacin da aka yi ma lokacin da wannan abin ya faru a lokacin da aka so ma yaɗa wannan magana ana cikin yaƙin Uhud musulmi suka dare waɗansu su suka arta suka gudu suka nufi Madina waɗansu su kuma suka tsaya suka ce za su ci gaba da yaƙi har su mutu to ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke tare da shi sai kaɗan daga cikin musulmi bakwai daga cikin ansa biyu daga cikin almuhajiri kamar yadda za mu gani to allah maɗaukakin sarki a bayan yakin uhud ne yake aka saukar da wannan ayar domin ta zamanto wa'azi ga musulmi su gane kan cewar addinin musulunci ba a gina shi ne ba akan wato ba a gina shi ne akan wato a a mayar da komai ya rataye da shugaba ba ne, yadda zai zamanto ko ɗayaya daga zarar an zamanto babu shugaba shikenan kuma sai a daina addini a idan babu wannan in babu shugaba to halifan sai zo, in babu halifan shugaba halifan wannan ma zo, shi yasa ya zamanto cewar bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar ya tsaya tsayin daka wajen yakin ridda duk wanda suke ridda suka bar addini aka dawo da su wanda wannan abin da sayyidina abubakar ya tsaya yayi da ba dan yayi shi ba da Allah ne kaɗai san abin da zai kasance na tarihin addinin musulunci amma da aka ga waɗanda suka yi ridda an yake su an dawo da su cikin addinin musulunci sai suka san cewa imanin musulmi yana nan kamar yadda yake da kasancewar yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan to ga wani gwarzon shugaba ya zo wanda zai zamanto zai kasance akan tafarkinsa duk da yake ba zai taɓa zamantowa kamar babu wani shugabanci babu wani shugabanci da zai zamanto kamar na annabi sallallahu alaihi wasallam amma khalifanci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce khalifofinsa wanda suke shiryayyu akan tafarki su ma haƙƙinsu ne a biyayya a gare su a bi sunnarsu kamar yadda za a bi sunnarsa ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin sannan Allah ta'ala ya ce <clears throat> sannan Allah ta'ala ya ci gaba da yi musulmi wa'azi wa ma kana li nafsin وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بايا كسن شوا غوات ري غوان ري يموت فاتي ده إذن الله وتو كون ري إنك يموت تو الله مدوك كن سركيني يدوك رنسا كتابا مؤجلا أجلي ني وندي كأيددي أن ياكن شيشي ba za ka mutu ba sai wannan ajali din ya cika kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ruhal qudus Na fi rau'i an lan ta muta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha mala'ika jibril ya hura a cikin raina ya gaya mun cewa babu wani rai da zai mutu face ya cika arzikinsa da ajalinsa duk wanda ka gaya mutu to ajalinsa ne ya cika kit shine ma'anar kitaban mu'ajjala ai ajalan maktuba ajali wanda yake ana iyakance shi kayyadadde da mutum ba zai ƙetare shi ba ko da da minti ɗaya. wa man yuridu thawabad dunya wanda duk yake son rayuwar wanda yake yake nufin rayuwar duniya abinda yake nufi kenan ya ji dadi anan nu'tihi minha zamu bashi daga cikin ta ba wai zamu bashi gabaki ɗaya yanda yake so din ba daga ciki Allah zai bashi shine abinda zai bashi din minha din shine abinda ya kaddara masa ba za ka samu sama da abinda Allah ya kaddara maka ba wa man yurid thawabal akhirah wanda ko nufin sa shine sakamakon lahira wato ya samu Daukaka, a lahira ya samu kusancin Allah ya samu aljanna ya samu yardar Allah ya samu kyakkyawan ambato a cikin almala a'la nu'tihi minha shi ma za mu bashi daga cikin wannan wato sakamako na lahira din wasa najizi shakirin da sannu za mu wato ah, sakanta ma Ah, masu godiya ga Allah da kyakkyawan sakayya nan dai aka sake ambaton wato ash ashakirin masu godiya ga Allah domin su ne waɗanda suke ba sa mantawa da Allah domin ɗaya daga cikin sifar Ash-shakir ash-shakir shine wanda baya mantawa da ihsani mai godiya shine wanda baya mantawa da ihsani ba wanda zai zamanto kamar inda 'yan birni suke cewa dan akuya ba hmm. wanda yake za a yi masa amma daga zarar an masa ya samu biyan bukata shi kenan sai ya manta da kai to waɗannan masu wanda ba sa mantawa da ihsanin Allah su ne wanda Allah maɗaukakin sarki zai musu kyakkyawan sakayya wannan a cewar wato babu wani rai wanda zai mutu face ya zamanto ya cika ajalinsa wannan haka Allah maɗaukakin sarki ya ambata a wurare da dama a cikin alkur'ani wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab babu wani wanda za a rayar da shi duk wanda aka rayar da shi ba za a rayar da shi ba ko a tawaye masa daga cikin rayuwar tasa illa fi kitab face ya kasance a cikin littafin Allah to wannan watakila za ka ce to ta yaya za a ce za a rage mutum rayuwarsa eh, domin akwai mutum wanda yake za a rubuta masa rayuwarsa haka aka rubuta a wajen mala'iku amma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta a lauhul cewa zai yi abin da zai sa a rage rayuwarsa na kamar yanke zumunci yanke zumunci yana rage rayuwa kamar yadda yake sa da zumunci yana ƙara rayuwa yana ƙara tsawon rai to sai a rage masa daga cikin rayuwar tasa amma wannan bai canza cewa yana da ajali abin an bato ba wanda yake wannan a wajen Allah yake yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab ana Allah yana shafa abin da yaso kuma ya tabbatar da abin da yaso ummul kitab lawhul mahfuz yana wajen Allah wanda babu wanda ya san abin da ke cikin sa face shi tabaraka wa ta'ala na'am wa ka'in min nabiyyin qatala كثير فما وهنوا لما أصابهم فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إسرافنا في أمرنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب sannan Allah maɗaukakin sarki ya rarrashi muminai kan abin da ya shiga cikin zukatansu na ganin wanda suka dare da yadda suka samu rauni lokacin yakin ohud da kuma yadda suka tasirantu da irin wannan jita-jita da aka yada ta mutuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin babu abin da ya kai tashin hankali irin a gaya ma sahabbai cewa annabu sallallahu alaihi wasallam baya a gaya musu cewa ya rasu kamar yadda muka gani yadda wata daga cikin sahabbai al'ansar ta zo tana yi in ta gawa ne in ta ga mutum tana duk wanda ta gani sai ta ce ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me labarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce mata an kashe mijinki ta sake ganin wani tana tambaya menene labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata an kashe mahaifinki ta ce me aka me labarin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mata an kashe dan uwanki sai da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta sanar kuma da ta ganshi ta ce kullu musibatin dunaka jalal ya rasulullah dukkan wata musiba in dai ba musibar ta ba musibar ta faru ta faru akan mu bane cewa mun rasa ka wannan mai sauki ce saboda haka babu tashin hankali irin wannan da aka wannan jita-jita da aka yada to Allah madaukakin sarki yake rarrashin sahabbai akan wannan kicewa wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir annabi nawa ne wato da yawa annabi daga cikin annabawan Allah qatala ma'ahu na kathir jama'a ta mutane mabiya malamai fuqaha masu yawan gaske sun yi yaƙi tare da shi ma wahanu lima asabahum fi sabilillah ba su karaya ba saboda abin da ya same su a tafarkin Allah jarabawar da Allah ya musu akan wajen yaki a wajen a wajen jihadi bata karya bata zamanto ta karya musu gwiwa ba ba su samu alfashal shine wato wato alwahar kenan karaya mutum ya zama to kanca ba zai iya komai ba karaya zuci fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu basi rauni ba wama sakanu basu mulakanta ba su zama to sun kaskantar da kansu sun yi da cewa kafirai suna sama da su wama sakanu basu mulakanta ba wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu hakuri wato ma'ana kenan kun ga sifar sabr shine kada mutum ya karaya kada ya rauni kada ya wulakanta domin shi haƙuri a zuci yake kamar yadda abin da yake magantawa a zuci yake wannan halin na nafsu wannan karyewar zuciya ɗin da ragwanci da rashin wato dagewa da rashin wato abin da zai sanya ka sake samun azama kan ka ci gaba da fuskantar rayuwa ka ci gaba da wato ci gaba akan kokari da jihadi akan tafarkin Allah da neman da gaskiyar nufi wajen neman abin da kake nema wannan abin da zai sanya ka ka samu wannan shine hakuri to shi yasa sai Allah ya ce wallahu ya yuhibbus sabirin Allah yana son masu hakuri wannan ya nuna kan cewa a cewa al'adar Allah bata ce al'adar Allah ɗaya ce cewar annabawan Allah yana jaraba su da su da sahabbansu Allah zai musu jarabawa kamar yadda yanzu ya jarabe ku ya ku musulmi to annabawa da yawa su ma haka Allah ya musu annabiyu ana karanta shi da annabiyu Ah, daga wato ma'ana annabiyu bi ma'ana ah, ah, wato sigatul mubalaga ce fa'il ce bi ma'ana maf'ul ma'ana wanda aka ɗaukaka darajarsa ko kuma annabi'u bi ma'ana shi ma wannan fa'il ne bi ma'ana maf'ul bi ma'ana almunabba wanda ake bashi labarin gaibi nafi'u yana karanta ta da alhamza annabi'u annabi bi ma'ana wanda ake bashi labari Annabi'u kuma bi ma'ana wanda aka ɗaukaka darajarsa dukkan wannan daidai ne annabi darajarsa ya ce cewar ane masa wahayi banda wanda za a yi masa wahayi Allah ya zaɓe shi a ɗaukaka darajarsa annabi'u wanda ake sanar da shi ilimin ilimin gaibu ake sanar ake masa ake wahayi ya zuwa gare shi duk kira'a ce saba'iyya wanda aka karanta wannan aya qatala ma'ahu wani ita ce kira'a jumhur wato jama'a masu yawa sun yi yaƙi tare da shi a wata ƙira'ar wanda a kira'ar ibn kathir a utila ma'ahu kuma ita ce ma kira'ar nafi ko utila ma'ahu aka kashe tare da shi to a cikin nan wajen fassarar wannan kira'ar shine za malamai suka fitar da fuska kamar guda uku utila ma'ahu wa ka yi min nabiyin utila da yawa daga cikin annabawa an kashe shi an kashe su wato akwai annabi da yawa wanda aka kashe ma'ahuri biyu na kafir sai ya zamanto wannan jumla ce mustaqilla tare da wannan annabi akwai jama'u masu yawa amma kasancewar an kashe shi a wajen yaƙi wannan bai sa mabiyansa sun karaya ba bai sa sun yi rauni ba ko kuma wa ka'ayyin min ƙotila ma'ahuri biyu na kafir? da yawa akwai annabawa wanda an kashe biyu na kafir sai ya zamanto qutila ɗinnan? fi'il mabni lil majhul ne na'ibu fa'il din ribbiyuna kathir an kashe an kashe jama'u na mabiyansa masu yawan gaske fama wahanu waɗanda ba a kashe ba daga cikin su din da wanda aka bar su bayan an karkashe da yawa to sauran mabiyan wannan annabin ba su karaya ba ba su yi rauni ba ko kuma wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir annabi da yawa an kashe shi tare da shi akwai da biyu na kafir mabiya masu yawa duk an kashe su sauran waɗanda ba a kashe ba tare da cewa an kashe annabin an kashe mabiya wanda suke tare da shi masu yawa su sauran wanda ba a kashe ba ba ma wahalu ba su rauni ba ba rauni ba wa ma ba'ufu wa mastakanu waɗansu malamai a dukkan waɗannan kira'a ce sab'iyya saboda haka kuma dukkan waɗannan ma'anoni da muka ambata ma'anoni ne sahihai ingantattu duk da mafiya yawan malaman tafsiri sun fi rinjayar da karatun da ƙira'a ta farko wanda muka karanta ta hafsu wato ta asim kuma ita ce ta ƙira'a jumhurul qurra wa ka ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna kathir da yawa annabi majama'a masu yawa na mabiya sun yi yaƙin sun yi jihadi tare da shi domin wanda yake wanda aka wanda jihadi aka kashe shi da wanda kuma shi kuma aka kashe shi ko da bai yi jihadi ba wanda ya yi jihadi aka kashe shi ya fi shi tunda shi yana da ladan jihadi yana da ladan haƙuri kan an kashe shi da ladan shahada dukkanin su shahada suka yi amma ba kamar wanda ya jihadi aka kashe shi ba shi yasa ne Allah ta'ala ya ce wa qatalu wa qutilu suka yi yaƙi kuma aka kashe su shi yasa suka ce wannan kira'ar ta qatala ma'ahu ta fitar da ma'ana don haka ne mafiya yawan malaman tafsiri suka rinjayar da ma'anarta cewa annabi da yawa ya zo ya yi yaƙi tare da shi akwai mabiya masu yawan gaske su ma suka zo suka yi yaƙi amma wannan raunin da suka samu yayin da fama wahanu lima asabahum fi sabilillah ba su ba saboda jarabawa saboda abin da ya same su a tafarkin Allah Allah ta'ala ya ce wallahu ya fi sabirin Allah yana son masu haƙuri wanda yake ko da sun samu fashal ko da sun samu rauni ko da sun samu miki ko da sun samu kasawa ko da sun samu nasara ko da sun samu abokan gabansu sun zamanto sama a kansu wannan ba zai sanya su sallama ba ba zai sanya su su rauni ba ba zai sanya su su wulakanta ba wannan sai masu hakuri ne za su iya yin haka Allah ya ce yana son masu hakuri saboda haka hakuri yana daga cikin sifofi na ihsani na waɗanda Allah ta'ala yake so wanda duk Allah ya bashi hakuri ya shi kyakkyawan lada ya ishe ka a cikin hakuri ka sani cewa dukkan abin da za ka yi hakuri a kansa na abin da baka so ko da kaya ce ka taka Allah maɗaukakin sarki zai yafe maka zunubi da shi wannan ya isa ya taimake ka a cikin haƙuri ƙaya ɗinnan in ka taka kai haƙuri a kanta Allah zai baka lada a kan wannan ya kankare maka zunubi ballantana kuma manya-manyan abubuwa hmm? ballantana kuma wani ya ɓata maka rai ballantana kuma an yi maka abin da baka so kai waye da ba za a yi maka abin da baka so ba kai haƙuri Allah yana son masu haƙuri akwai tabbatar da sifar muhabba ga Allah a cikin wannan ayar cewa Allah yana so Allah yana soyayya wannan dan Allah yana soyayya bai nuna cewa irin soyayyar da Allah yake irin tamu soyayyar bace soyayya ce da dace da da wato girman zatin sa da da kuma sufin sa masu daukaka Allah ta'ala ya ce wama kana qaulahum wama kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana furcin bakin su bai kasance ba face su rinka cewa ya ubangijin mu ka gafarta mana mu ka yafe mana mu wa israfana fi amrina da mu a cikin al'amura wuce iyaka da muke yi a cikin umarnin da kai mana ya zama ba mu yi shi yadda kake so ba mun yi hannun wuce iyaka wanda yake ya faɗi da mu a cikin abin da baka so to shi ma wannan mun sani ba mu sani ba ka gafarta mana wa sabbit mana ka tabbatar da digadigan mu akan imani kada mu wato kada mu kada zukatan mu ya zama to kada kuma ka jarabce mu da abin da zai sanya mu koma kafirci bayan imani wansurna alal qaumil kafiri, ka ba mu nasara akan mutane waɗanda suke kafirai wannan kaga shine abinda Allah Allah sallallahu alaihi ya sunnata mana na yin istighfari a cikin ibada kaga a cikin jihadi suke amma suna neman gafar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan ibada haka ya nuna mana mu yi su muna yin yana idan da sallah sai ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yayin da ya gama tsayawa daga arafa fa idza afartum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qabli fa idza wa in kuntum thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah sannan ku tuttulo daga inda mutane suke tuttulowa ku nemi gafarar Allah domin tunda an aka riga aka gama zaman arafa aka tsayawar muzdalifa shikenan an gama aikin hajji sauran abin da ya rige wajiban aikin haji ne amma rukunai an gama su sai ce ku yi wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah to haka ma kaga waɗannan mabiya annabawa yayin da suke cikin jihadi suke neman gafarar Allah akan zunubai da kuma akan wuce wato wuce iyaka da kuma Allah ya tabbatar da digadigai tabbatar da digadigai shine wato ka tabbata akan aikin alhairi kada ka koma ka warware shi yasa daga cikin addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake yin tafiya yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-hawri ba'da al-kawr kani ka koma kafirci ka tabbaka akan sunna ka koma bid'a to wannan shine dukkan mumini ya kamata ya ji tsoro a rayuwarsa dukkan mumini ya kamata ya ji tsoro a rayuwarsa idan sayyidina abubakar lokacin da aka lokacin da mutane suka rinka ridda bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallan magariba idan yayi raka'a ta uku ta ƙarshe ya karanta fatiha kafin ya ruku'u yana cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Allah kada ka karkatar da zukatan mu bari imani mu koma mu ba mu zamanto mun yarda kamar yadda waɗannan suka yarda ba'da idh hadaytana bayan ka riga ka shirye mu wa hab lana min ladunka rahma ka ba mu rahma daga gare ka innaka antal wahhab sayyidina abubakar kenan yana yi ma yana yana roƙon Allah wannan to abin da yake yi ba wani abu yake ba illa koyi da annabawan Allah sabanin makiyansa makiya sayyidina Abubakar a ada'u sayyidina Abubakar awliya wato awliya Abdullahi ibn Saba'i waliyan Abdullahi dan Saba ar-Rafida wanda zaka ji suna cewa ka gani wannan dalili ne akan cewa shi kansa ba shi da tabbas akan imanin nasa bai san cewa ba to sun jahilci abin da ke cikin alkur'ani annabawan Allah addu'a su kenan suna roƙon Allah ya tabbatar da dugadugansu domin zukata a hannun Allah suke babu wanda yake da iko akan zuciyarsa babu wanda yake da karfin ya ce shi zai ba kansa imani ya tabbata akan imanin har ya mutu shi yasa ne dole ka nema daga wajen Allah dole ka nemi sabaci daga wajen Allah kuma yin wannan addu'ar shine ya nuna sanin ka ga Allah shine nuna tsoron ka ga Allah ka zama to kana bauta ma Allah bainal khawfi war raja ka zamanto kan cewa ba ka da aminci kan sha'anin Allah madaukakin sarki cewa Allah a koyaushe zai iya juya zuciyarka daga ɗa'a ta koma zuwa ga sabon Allah to ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi wannan addu'a saboda haka haka mumini ya kamata ya kasance koyaushe ka rinka jin tsoron fadawa cikin kafirci bayan Allah ya tsirar da kai daga gare shi ka rinka jin tsoron komawa cikin sabo bayan Allah ya shirya kai zuwa ga da'a yayin da ka ganka a cikin ɗa'a, yayin da ka ganka a cikin bautar Allah ba ujubu za yi ba ka rinka cewa ka gani mutane malam babu mutane duk sai sharholiya ake yi to mutane duk sai kai kana ganin wai kai kai ne akan daidai kai kai ne kai kaza kana ganin karfin ka ne wannan ujubu illa ce yayin da ka ganka akan da'a ka zama to kuma eh, wannan ta da ƙara maka tsoron Allah ta da ƙara maka tsoron Allah cewa to yaya kuma idan da Allah zai kwace wannan da'a kai ma ka zamanto cikin yan wannan sharholiya ko ba ko wannan zai gagara ga Allah ne mutane nawa ne zaka gansu suna tafiya akan daidai wata ranka neme su a cikin mutanen kirkin ka rasa sun koma cikin shaidanu Allah ya kiyashe mu Allah ya ce sannan ya ce wansurna alal qaumil kafirin suka ce kuma ka bamu nasara akan mutane kafirai Allah ya ce fa atahumullahu thawabad dunya sai Allah ya basu sakamako eh, ya ba su sakamakon duniya shine wato nasara da rinjaye akan abokan gaba da kuma samun kyakkyawar aƙiba wa husna thawabil akhirah da kyakkyawan sakamakon lahira shine aljanna da kuma matsayi na idan sun yi shahada ya ba su matsayin shuhada in kuma ba su shahadar ba ya ba su matsayi na mujahidin domin ladan masu jihadi babu kamarsa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce lagadwatun wa aurauhatun fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha mutum ya fita da safi domin jihadi ko ya fita da yamma domin jihadi ya fi duniya da abin da ke cikinta ya fita din kawai ba ma ke jihadin ba ya fi duniya da abin da ke cikinta to wannan shine husnu thawabil akhira wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son mutane masu ihsani wanda ya nuna cewa jihadi yana daga cikin maratibul ihsan jihadi da haƙuri yayin da ake jihadi yana daga cikin maratibul ihsan yana daga cikin bauta ma Allah tamkar kana ganin sa in baka ganin sa shi yana ganin ka da haka ne ake samun maratibul ihsan nan? wato ka bauta ma Allah tamkar kana ganin sa ba kuma wai an nuna kaga ke wannan bautar Allah din tamkar kana ganin sa maratibul ihsan dinnan ai kaga a cikin nan a cikin bin sunnar annabawa domin haka annabawa suka yi maratibul ihsan din nan ba wai yana nufin kan cewar shine za a ce ka taka wani mataki wanda yanzu ba za ka yi sallah ba wanda yanzu ka zamanto ka yi wusuli ka zamanto wanda ma har waɗansu za ka ji sun ce ai ka riga ka zamanto Allah wal iyadu billah wannan ba shine maratibul ihsan ba ihsan na alqur'ani da sunna shine irin wannan wanda Allah ta'ala ya ambata sifar waɗannan bayan Allah sabr da kuma jihadi da kuma roƙon Allah tabbata akan jihadi din da neman gafarar zunubai da neman gafarar isa da neman gafarar wuce gona da iri da neman tabbata akan tafarkin Allah waɗannan da abubuwan da suka da aka tattara su a cikin waɗannan Allah ta'ala ya ce wallahu yuhibbul muhsinin wanda ya nuna kan cewa waɗannan sune sufofin ihsani da na'am ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani in tutsi tuti'u alladina kafaru idan kuka biya ma kafirai waɗanda su idan kuka biye ma waɗanda suka kafirta kuka bi su yaruddukum ala aqabikum za su mayar da ku a akan digadigan ku fatanqalibu khasirin ku komo tababbu ku zamanto kun kafirta bayan imanin ku balillahu maulakum a'a Allah shine shine majibincin lamarin ku wa huwa khairun nasirin shine fiyayyen waɗanda waɗanda suke taimakawa shine fiyayyen masu bada taimako wato Allah ta'ala yana tsoratar da mu'minai kan kada su dake wato kada su tasirantu da propaganda ta munafukai da kafirai waɗanda su abin suke so su ne su sanya ku ku bar imani ku koma zuwa kafirci domin waɗanda suka biye ma irin wato propaganda da aka yada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu su ne suka je suka fada cikin sabon Allah madaukakin sarki wanda daga baya Allah ya ce ya yafe musu har suka gudu daga cikin yaki to Allah ya ce idan kuka bi irin wannan in kuka biye ma kafirai in kuka biye ma munafikai to haka za su zo su sai sun raba ku da Allah sai sun raba ku da addinin gaskiya ya zama to waye zai yi asara su ba za su yi asara da komai da komai ba ku ne za ku yi asara balillahu maulakum Allah yake ku bar a'a Allah shine majibincin wato komai juyi ku kasance tare da Allah komai tsanani ku kasance tare da Allah shi yasa ta Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahum yastanbitunahu minhum idan al'amari yazo musu na zaman lafiya ko kuma al'amari ya zo musu na tashin hankali hmm, a adha'u sai su yada shashi su rinka yaya shi a rinka yada jita-jita lokacin fitinu a rinka yada jita-jita Allah ya ce walau radduhu ila rasul da sun da al'amarin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ila ulil amri minhum ya zuwa ga kuma ma'abuta al'amari daga cikin su shugabannin addini nasu malaman su da jagorori na addini da sun da dukkan wannan al'amarin ya zuwa gare su la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da malamai masu istinbadi masu ilimi masu fayyace gaskiya daga cikin nassoshin Allah da sun san shi sai ya zama to sun sanya su akan daidai shine jibintar Allah ɗin, domin jibintar mu'minai da jibintar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne jibintar Allah a cikin wannan akwai babban aya gare mu ƴan uwa musulmi yayin da fitinu suke faruwa a cikin al'umma idan fitina ta faru kada ka biye ma kada ka biye ma wato masu amfani da wannan su cusa wato su wato su mafurici da guba akan sha'anin addini domin da zarar wata fitina ta faru to lokaci ne kuma mai wato masu mugun nufi masu cuta a cikin zuciyarsu za su yi kokari ya zamanto kan cewa sun kawo rikici akan imanin masu imani sun jefa shakka a cikin a zukatan mutane in an rikita lissafin musulmi a lokacin nan kamata ya ko a rike Allah a kula da inda wato musamman yanzu kafofin yada labarai kafofin yada labarai tsarin labarai a wajensu ba shine wannan ba tsarin labarai shine a yada jita-jita a yada guba a cikin al'umma a ruɗa mutane to a lokacin Allah maɗaukakin sarki yake cewa a cikin waccan ayar da na ambata ta suratun nisa idan irin wannan al'amari ya zo da an mai da shi ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ga ulul amri malamai ma'abuta ilimi jagoranci na addini aka mai da al'amarin gare su mu saurara mu ji abinda malaman kirki za su faɗa mu saurara mu ji abinda shine Allah ya bayyana shine Allah ya bayyana mu saurara mu ji abinda aka gano daga cikin hadiyul kitabi was sunna to wannan shine zai sanya kuma ne zai sa a tsira daga fitina amma yayin da idan abu ya zo kowa zai bazama ya ji wani abu ya yada hmm, wannan ma ya ji ya yada wannan ya ce ai an ce kaza bari mu kaza shikenan shi ma ya dauka ya zo ya kaza to shikenan ya shiga cikin fitina kenan ita fitina idan ta zo wato makauniya ce kowa take hadawa da shi musamman wanda ya istishrafi gare ta wanda ya hange ta hangen nata shine ka kutsa a cikin yaya ɗata ko a cikin aiki da jita-jita ɗin to nan Allah shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya gargaɗin muminai kan cewa kada ku biyo munafukai a cikin lokacin da fitinu suka taso wanda za su rinka amfani da wannan daman domin su yaɗa guba su yaɗa abin da zai kawo muku rikici ya jefa muku shakka a cikin ku idan kuka yi haka za ku cutu cutar shi shine ya zamanto kun waye gari ku ne tababbu idan kuka bar imani balillahu maulaku wannan wato akwai babu rarrashi kamar wannan Allah ya ce shine mace Allah Allah ya ce shine mataimakin ku ya ku mu'mini balillahu maulakum Allah shine maulanku shine majibincin lamarin ku to ya ce shine ku kuma yanzu ba za ku rike shi ba wa huwa khairun nasirin kuma shi yafi kowa shine fiye masu taimako in taimako ke so babu taimako kamar na Allah babu kuma waɗanda Allah ta'ala zai taimaka irin wato wato muminai wanda suka jibinci lamarin su wanda suka jibinci lamarin Allah na'am sanulqi fi qulubil ladina kafaru ar-ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana ومأواهم النار وبئس المصي وبئس مثوى الظالمين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب زام جيف صورو da razani a cikin zukatan waɗanda suka kafirta bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana saboda shirkar da suke yi da Allah da saboda suna tarayya da Allah da abinda bai saukar da hujja akan bai saukar da hujja akan sa ba wa ma'awahumun makomarsu ita ce wuta wa bi isa mathwar zalimin tur da wuta a wato matsayin matattarar azzalimai Allah ta'ala ya ce zai jefa tsoro da razani a cikin kafir a cikin zukatan kafirai wato ku bar ganin kan cewar suna tunƙaho yayin da wannan bayan yakin Uhud suna tunƙaho kan cewar sun samu nasara Allah ya ce zai jefa razani a cikin zukatan su. Ibn Abbas ya ce Allah ya jefa razani a cikin zuciyar Abu Sufyan shi yasa ya tsere shi yasa lokacin da aka gama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kula da su idan kun ga dawakin zagensu sun ɗaura musu sirri sun hau kansu to kusan cewa suna so su shiga cikin madina ne su kama zuriya da 'ya'ya ku bi su in ku ga sun ja su sun ja dawakin zagensu ba su hau ba to ku sani cewa guduwa za su da aka ga sun kama dawakin zage sun kama eh, eh, suna jan su annabi sallallahu alaihi sahabbai suka ce to wannan ya nuna cewa guduwa za su to Allah ne yake jefa tsoro a cikin zukatansu wannan yana daga cikin abin da ba wanda zai iya yi in ba Allah ba la mala'iku wala mu'minai ba karfinmu ne zai jefa razani da tsoro a cikin zukatansu ba a Allah ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabla lam yu'tahunna lam yu'ta lam yu'tahunna ahadun min al qabli an bana abubuwa guda biyar ba a bama wani daga cikin annabawa daya daga cikin su ba kafina yace nusirtu birru'b masirata shahr an bani nasara an bani iz an bani nasara da razani wato na tafiyar wata daya wannan tafiyar wata ɗaya shine duk wani kafiri da yake tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam tafiyar wata ɗaya ne to za a Allah zai rinka jefa razani a cikin zuciyarsa haka kawai zai rinka razana ya ce shi fa ba zai iya ba yana ganin kamar koyaushe za a iya kawo musu a farmaki ne ba zai samu karfin zuciya da zai je fuskanci ya kai hari ga musulmi ba Allah ya tso wato Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam maganin waɗannan a wata fassarar masirata shahar shine wato tsawon tafiyar wata ɗaya Eh, eh, eh, wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai yaƙi tsakaninsa da wanda zai yaƙa in wata ɗaya ne ya kai kafin lokacin yaƙin to Allah zai rinka jefa razani a cikin zukatansu kawai sai su rinka jin suna tsorata suna jin tsoron annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kudura Allah ce take kawowa shi yasa Allah ta'ala yaƙin badar ya ce idh yuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu sa'ulqi fi qulubi alladhina kafaru ru'b Allah ya ce ma mala'iku ina tare da ku ku tabbatar da muminai zan jefa razani a cikin zukatan kafirai ku abinda za ku yi fadribu fawqa ana, ku roƙa sarar wuya wadribu minhum kulla bana amma jefa razani wannan na Allah ne to wannan ba wanda yake irin wannan ba wanda zai iya yin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan razani wannan wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah ya keɓance shi da ita tsakanin sauran annabawa saboda haka kuna ganin kafirai a cikin wannan halin Allah ya jefa razani a cikin zukatansu sannan ƙarshen al'amarin ma matattarar sutar jahannama ta mugusta a matsayin wato a matattarar azzalimai a lokacin da aka gama yakin Uhud a lokacin da aka gama yakin Uhud shi Abu Sufyan sai ya soma ƙo'ul hubal ƙo'ul hubal hubal ya ɗaukaka hubal ya ɗaukaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce jibo kuma yi masa da martani sai suka ce ma za na ƙulu ya rasulallah ƙulu allahu a'la wa ajal allah ya fi ɗaukaka ya fi girma suka faɗa sannan sai ya ce a san mabnu abi kabsha a wata riwayar a san ma muhammad muhammad yana nan aka ce shiru ya ji shiru a san ma abubakar abubakar yana nan aka ba a ce masa komai ba a san ma umar annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku amsa masa ba a ce komai ba amma sai na umar sai ya kasa ya ce masa muna nan kuma Allah ya dan maka abin da zai kunyata ka sannan sai ya koma yana cewa lana uzza wala uzza lakum muna da uzza ku ba ku da uzza uzza ɗaya daga cikin gumakansu ne wato abin ya kai abin nan alfahari shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala tujibu ba za ku masa ba za ku mayar masa da martani ba suka ce ya rasulullah me zamu ce masa qulu allahu maulana wala maulana ku Allah ne majibincin ku ku ba ku da majibinci wannan ishara ga fadin Allah madaukakin sarki a cikin surat surat muhammad ko ya ayyuhal ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wal ladina kafaru fata'assallahum wa adalla amanahum bi anna allaha مولى الذين Amanu. wa annal na la maula saboda Allah shine majibincin lamarin mu'minai su ko kafirai ba su da mai taimakon su karkarin su dai takamar su shaydan to gashi ya gudu hmm? falamma tara aljam'ani nakasa ala aqbihi wa qala inni bari'un minkum hmm? to shi ko Allah madaukakin sarki na tare da bayan sa mu'minai to sannan suka sannan Abu Sufyan yake cewa yawmun bi yawm wal harbu wal ayyamu duwal والحرب سجال يوم بيوم بدر والأيام دول والحرب سجال wannan ranar yau din nan maimakon ranar yakin badar ce kuma dama haka ranaku suke yau ku gobe mu yaki kuma jan goga ne sai sai na umar ya ce masa wallahi lasna sawa qatlana fil janna wa qatlakum fil nar ba daidai muke ba waɗanda suka yi shahada daga cikin mu suna aljanna naku ku suna cikin wutar jahannama wa bisal masir wannan ya nuna cewa kaga yayin da ake taba mutum yayin da ake taba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kyale amma da aka da ya zamanto ana ɗaukaka wani ba Allah ba yace a mai da martani to haka mumine ya kamata mu zamanto ba lokacin da ake cewa ba mu iya ba ake sukar mu ake sukar ake sukar kungiyar mu ko ake sukar jama'ar mu ko ake sukar malaman mu lokacin da zamu tashi a'a in aka so in aka soki addinin mu aka soki ubangijin mu aka soki annabin mu to lokacin nan komai abin komai ta fanjama fanjama amma in mu ne shikenan babu komai a yi Allah zai kare mu amma yayin da kace za a taba ka zo kace ce za ka yi yakin sai Allah ya kyale ka da ka, amma aka taba Allah ka zamanto za ka ka kare shi to yayin da aka zo aka taba ka Allah ba zai kyale ba sai Allah ya zamanto sai ya shiga ya kare ka Allah ya sanya mu a cikin auliya Allah alladhina la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ihdina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة التي تستجيب فيها دعاء من دعاك نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم اغفر لمشايخنا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم ارفع درجتهم في المهديين اللهم اخلفهم في أغبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك إنك رؤوف رحيم اللهم نفس الكرب عن المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين من المسلمين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين وارحم موتانا أجمعين اللهم أح اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين